wani abun burgewa da wannan application ɗin wanda ya matuƙa ƙayatar da ni shine a cikin application din akwai tutorials misali in kana so ka koyi abubuwa ba lallai sai na zo na taimaka bayani ba iya nuna maka wannan application din ya isa daga gefe za ku ga wani wuri an rubuta tutorials kamar haka idan ka danna kai tsaye zai kai ka youtube domin ganin abubuwa da yawa ko kuma koyan abubuwa da yawa a cikin wannan application din assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ni ne abdullahi muhammad tare da ku a wannan sabon video. a ci gaba da kawo muku muhimman application da wannan channel ta mubaraki tv take a yau mun zo muku da wani sabon application ko kuma na ce wani babban application wanda ya kamata a ce mutum ya sauke shi a cikin wayarsa matuƙa abubuwan da suka shafi technology suna burge shi domin ko wannan application din zai amfane ka za ka yi amfani da shi za ka iya koya wa wani na tabbatar da cewa wannan application application din idan ka sauke shi dole za ka ji daɗin sa wannan wani irin application ne na san tambayar da dan uwa yake ta kokarin yayi kenan a wasu lokutan mukan yi editing yi ko kuma editing din hoto ko kuma wasu abubuwa wanda suka shafi Instagram Twitter Facebook da sauransu wani lokacin ma muna so mu kirkiri YouTube channel din mu ta kanmu muna so mu editing amma mu rasa application din zamu ko kuma kaji mutum yana ce maka ba shi da kwamfuta to mun ka dan uwa domin ko wannan application din shine application mafi kyau a wannan shekarar wanda ya kamata a ce ka yi amfani da shi a cikin wayarka ta hannu na san dan uwa zai ce ita yaya a cikin wayarka ta hannu eh a cikin wayarka ta hannu za ka iya amfani da wannan application din domin yin editing din kowane irin bidiyo ta iya yiwa wannan bidiyon da nake yi a halin yanzu da wannan application din aka yi editing dinsa kun san ko tabbas wannan application din yana da matukar kyau domin ko wannan application din ya zo da wasu abubuwa waɗanda manyan applications din da suke a cikin kwamfuta suke da su don gani yadda ake amfani da wannan application din ku biyo mu cikin wannan bidiyon sai dai kafin mu shiga cikin bayanin wannan bidiyon gadan gadan idan yau ne farkon son ka wannan channel din kada ka manta da danna mana alamar like daga bisani kai mana share domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa mu shiga cikin wannan application din na editing don ganin abubuwan ban mamaki da burgewa da ya zo da shi kafin mu shiga cikin bidiyon mu gadan gadan ga yan uwa wanda suke bibiyan mu a shafin mu na facebook idan kana so ka ɗauko wannan application din kawai za ka zo wajen comment din farko ka danna kamar haka idan ka danna ka ga wani shuɗi shuɗi rubutu ba tare da ɓata lokaci ba zaka danna shi idan ka danna shi zai kai ka wani shafi wanda zaka ga bayanin wannan application ɗin a rubuce wannan bayanin zai taimaka maka domin kuwa zaka karu da wasu abubuwan wanda ba mu samu dama faɗan su ba bayan ka karanta tsaf zaka yi ƙasa idan ka yi ƙasa in kana son ka ɗauko wannan application ɗin zaka ga inda aka rubuta danna nan da zaran ka danna danna nan kai tsaye zai je sauke maka wannan application din bayan ka soke wannan application din gashi nan kamar haka mai suna vn kana dannawa kai tsaye fuskar da zai kawo maka wannan fuskar ce da farko zai kawo maka wajen talla kamar haka bayan ka buɗe application ɗinka kamar haka da farko za ka ga abubuwa masu yawan gaske a jikin wannan application ɗin wanda lokaci ba zai ba mu dama ba mu yi bayanin su baki ɗaya don haka za mu je mu ɗan ɗauki wani abu ƙalilan mu yi bayanin sa wanda na san insha Allah shine mai matuƙar muhimmanci kuma zai amfani kowa da kowa kana zuwa za ka ga wasu ƙofofi guda hudu a nan za ka ga wata alama ta plus ga ta nan kamar haka kana taɓa ta kamar haka wato zai ce maka new project idan kana so ka editin bidiyon ka ko na instagram ko na twitter ko na facebook ko na kowane irin bidiyo ne kana so ka editin dinsa kawai za ka tafi inda aka rubuta new project gashi nan mai shuɗi shuɗi kana dannawa kama haka kai tsaye zai kai ka dukkanin bidiyoyin da suke cikin wayar ka baki ɗayansu a nan ne zaka ka zaɓi duk bidiyon da kake so ka yi editin dinsa misali mu muna so mu yi editin ɗin wannan bidiyon kamar haka ina dannawa kamar haka daga ƙasa zaka ga wata alama wata kibiya shuɗiya shuɗiya haka ta yi kamar haka kana dannawa kamar haka ba tare da ɓata lokaci ba zai kawo ka wannan fuska wannan fuskar tana da matuƙar kyau domin ko akwai abubuwa na kayan editing kala kala wanda za su matuƙar burge ka na san mai kallon wannan application ɗin ko kuma mai kallon wannan bidiyon zai jaraba dukkan waɗannan abubuwa domin ko idan ka yi ƙasa ka ga su template su filter su split split split shine ka kama irin ka yanke bidiyo misali in ka danna shi kama haka ta iya yiwuwa nan na yi kuskure ko kuma na ce malam zai kuskure a wannan bayanin nasa da yake yi to ina so ne splitting ɗinsa na yanke inda ya kuskure kawai zan tsaye da shi haka sai na danna kama haka idan na danna kun ga na yanke can wajen wani ko in na zo zai ci gaba da tafiya duk abin da nake so na saka idan filta nake son na sanja duk gashi nan ga kaloli nan kala kala idan ko ba shi nake so na sanja ba ina so na saka wani abin daban misali irin su volume ko kuma boda abubuwa da cropping abubuwa da yawa a cikin wannan application din wanda lokaci ba zai ba mu dama mu yi bayanin wannan abubuwan ba wani lokacin zaka ga cewa kana da music ko kuma kana da wasu maganganun ko kuma wani sound din ko kuma wani hoto a cikin wai ka ba cikin application din ba kana so ka cikin kana so ka kawo shi wato cikin application din kawai zaka zo nan wajen ga nan ɗaya biyu uku hudu biyar duk an baka zaɓi zaka iya ɗauko duk abin da kake so a wannan application din misali idan ina ina so na ɗauko music ga wata alama na lissafi kai tsaye zai kai ni duk Kan wasu music da suke a cikin wayata ko kuma wani sautuka idan ina so na saka a cikin application dina misali sai nake so na saka wannan waka kawai kai tsaye in na danna shi kama ka zai kawo nan idan ina so na rage volume din ko na dado shi duk zan iya wani a cikin wannan application din daga baya sai in danna alamar good idan na danna alamar good kun ga wannan wakar ta shigo cikin wannan application din ina dannawa da zaran ya hau kai za ku ji wakar tana fitowa ita kanta waka idan ina so na rage mata nauyi da abubuwa da kala kala a cikin wannan application din wanda na san mai kallo idan ya ɗauko wannan application ɗin zai koye shi kwarai da gaske ka gama ayyukan ka gabaki ɗaya a cikin wannan application ɗin abu na ƙarshe wanda za ka yi saving ɗin wannan bidiyon a cikin wayarka domin ganin wani irin aiki ka yi daga can sama za ku ga an rubuta export kana danna export kamar haka zai tambaye ka export original to zaka ce masa yes daga ƙasa zaka ga alamar good kana dannawa kamar haka ko zaka ga wata lamba ta fara tafiya tun daga ɗaya har zuwa 100 wato ka gama aikinka zai yi maka folda a cikin wayarka domin ka ga wani irin aiki kai a wannan application din wani abun burgewa da wannan application din wanda ya matuƙar ƙayatar da ni shine a cikin application din akwai tutorials misali in kana so ka koyi abubuwa ba lallai sai na zo na yi maka bayani ba iya nuna maka wannan application din ya isa daga gefe za ku ga wani wuri an rubuta tutorials kamar haka idan ka danna kai tsaye zai kai ka youtube domin ganin abubuwa da yawa ko kuma koyan abubuwa da yawa a cikin wannan application ɗin wanda an gada maka bidiyon kafitinin su kawai kana dannawa kamar haka misali zaka ga duk yadda zaka yi abubuwa a cikin wannan application ɗin misali yadda zaka yanke yadda zaka sa filta yadda zaka sanja kala yadda zaka yi abubuwa da dama kana dannawa kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba zaka koyi yadda zaka yi da shi ba tare da ɓata lokaci ba zaka danna kamar haka ka koma ka gwada wannan application ɗin na san zai matukar burge mu ma'abota wannan channel din a dan haka ya kamata a ji a dauko wannan application din duka duka a nan bidiyon namu zai da sa'a duka duka a nan bidiyon namu zai da sa'a idan wannan bidiyon ya burge ka kada ka manta da danna mana alamar like daga bisani ka danna mana share domin yana kara mana karfin gwiwa wasalam mun gode